وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin ashirin da tara ga watan sha'ban alif da dari hudu da talatin da hudu wace ta daidai da takwas ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na sura ta biyar a cikin alkur'ani sura ma'ida a jiya muna kan aya ta arba'in da biyu sai lokaci mana halinsa yau kuma za mu nanato daga kan wannan aya sannan sai mu ci gaba insha Allah akan bayanin da muke malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للصحب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن ربك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين الله سبحانه وتعالى يا شكبا لسا فامنا بيان صفو في إرن يهوداوا yace samma'una lil kalib mutane ne masu ansan kayya idan aka ce sami'a mun yi bayani a ce kan cewa fi'li ne muta'addi bi ma'ana wanda yake neman maf'ulun bihi kai tsaye zaka ce sami'tuka najika amma idan yayi ta'addi da lam kamar yadda yazo anan to yanzu ya tashi daga ma'anan ma'ana saurari ya koma ma'anan ansa بمعنى سمعون للكذب بمعنى قبولون للكذب متاني ne masu ansan san ƙarya akaluna lisuhud maciya haram sai muka ce malamai sun tafi a matafiya guda biyu game da abin da ya shafi wannan kalma ta soft wasu daga cikin magabatanmu Allah ya saka musu da alkhairi ya ji kansu da gafara suka ce in an ce a suhd ma'anansa al wato haramiya mutum ya ci abin da ba halalinsa ba sannan sai muka fara bayani yana ɗaya daga cikin illoli da musibun da haram ke jawo mutum ba za a ansa masa addu'a ba saboda sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana yace ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani mustajabad da'a annabi roƙa mani Allah ya sanya ni daga cikin waɗanda za a dinga an san addu'ansu idan sun yi annabi ce ba zan baka garantin haka ba alaihi salatu wasalam sai dai zan daura ka a hanya zan nuna maka mafita idan kai riko da ita duk abin da ka roki Allah subhanahu wa ta'ala zai ansa maka abin da ka roka ya sa'du afif mat'amak takun mustajabad da'wa ya kai sa'd ka kyautata abin da za ka ci kyautata abin da za ka sha nemi halal cikin abin da za ka sa don abin da ka roki Allah zai ansa maka sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakara rajula ya ambaci wani mutum yutilu safara mutumin nan yana kawai ta tafiya yana karatawa yayi can ya karato yayi nan ash'aza akbar mai kura kura mai gizo-gizo ya mutu ya dai ila sama yana ɗaukaka hannayensa zuwa sama ya rabbi ya rab ba shi da aiki face ambaton Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba ni Allah yayi Allah kare amma akwai matsaloli tare da shi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu annabi ya ce alaihi salatu wassalam matsalolinsa shine abin da zai ci haram abin da zai sha haram abin da zai sanya haram an rainaisa shi da kansa a cikin haram to irin wannan mutum in ji annabi alaihi salatu wassalam yaya za a yi an sa masa addu'arsa ashe kenan kun ga idan an fassara as-suhtu bi ma'ana haram ya tafi a haka saboda akwai dalilai na sosa waɗanda za su iya kare haka ɗin in kuma an ce asofto bi ma'anan shi ar-risha ma'ana cin rashuwa cin hanci kamar yadda muke cewa shi ma ya tafi a hakan nan haramun ne saboda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la'natullahi ala washi wal murtashi wa ra'ish la'anar Allah ta tabbata akan mai ba da rashuwa. da mai ansa da wanda yake hanyar sadarwa tsakanin mai badawa da mai ansa in ku an ce la'ana ma'ana an fidda kai daga cikin rahama kaga Allah ya tsare a yau mun wayi gari daga cikin fitintunun da muke ciki a yau kamar yadda na fara faɗa ya zama na cewa ko aiki kake nema a yau sai ka ba cin hanci akwai wanda ya zo mani yana neman aiki na ɗan sanda an ce da shi sai ya ba da dubu hamsin wani ya zo mani yana neman aiki a wata ma'aikata babba aka ce sai ya ba da cin hanci na naira dubu ɗari hudu da hamsin aiki in kana neman yanzu ka iya samu sai ka ba da rashuwa halaliyanka in ya sagale ba ka iya samu sai ka bada rashuwa. ashe kenan kun ga idan muka ce as-suhtu haram ko kuma as-suhtu bi ma'ana ar-rashwa duka dai ko wancan ko wannan hadisai sahihai da sunan sun tabbata akan cewa duk wanda ya riko da wannan rayuwarsa ba za ta yi kyau ba ba kuma zai gama lafiya ba sannan idan ka koma abin da ya shafi qira'at akan karanta shi bi kamar yadda ka gani anan, nan akan ce as-suhtu bi ma'ana da dauri sannan kuma akan karanta shi a suqtu bi ma'ana da yi wa sinun damma da kuma yi wa ha'un damma shi yasa min yake cewa wa fi kalimati suht wa fi kalimati amma nuha fata ma'ana akwai daga cikin malamai makaranta waɗanda yake kalma ta suhud inda ta zo ba ɗauri suke yi wa haƙun ba sukan yi mata damma ne gaba ɗaya a inda ta zo kamar daga cikin nan misali su a wurin su da yau ce sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti da yi wasinun damma da kuma yi wa ainihin ha'un damma wannan kira'a ce sahihiya daga cikin kira'o'in nan guda goma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam fa in ja'uka idan waɗannan ahlul kitabin suka zo wurinka fahkum bainahum annabi kai hukunci tsakanin su bi ma'ana idan suka nemi kai musu hukunci da qur'ani abinda ya sauka a cikin alqur'ani to ka zartar da hukuncin da Allah ya sanar da kai tsakankanin waɗannan ma'abuta littafi aw a'rid anhum ko kuma ka kau da kai daga barin su bi ma'ana an ba annabi zabi alaihi salatu wassalam idan ya so yana iya musu hukunci in kuma ya so ya kau da kai ya ce ba zai yi hukuncin ba amma wannan aya da ikrima da ata da zaid ibn aslam da sauran manya-manyan magabata da abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu sun tafi akan cewa wannan aya an kankare wannan zaɓi da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana annabi bai da zabi face idan suka zo lallai ba shi da zaɓi face ya musu hukunci da alƙur'ani domin aya a gaba tana cewa wa alaikum bainahum wato kai hukunci tsakankanin su don haka sai suka ce wannan aya an kankare ta babu sauran zaɓi in sun zo gaba ɗaya kai musu hukunci amma wasu daga cikin magabatan suka ce a'a wannan aya ma'ana hukuncin ta an riga an kankare ma'ana ba a kankare shi ba yana nan idan annabi ya so yana iya yin hukunci in kuma bai so ba yana iya bari to amma zance mafi rinjaye ita ce akan cewa wannan hukunci na zaɓi an kankare idan ahlul kitabi suka zo wurin annabi alaihi salatu wassalam ba shi da sauran zaɓi alaihi salatu wassalam face ya musu hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi Allah zai ci gaba da cewa wa in tu'rid anhum idan ka kauda kai daga barin su ma'ana suka nemi kai musu hukunci amma kace ba za ka yi ba falan ya ka shay'a ba za su iya cutar da kai da wani abu ba ma'ana in ka yi hukuncin masha Allah in ma ka ce ba za ka yi hukuncin ba to kau da kai daga barin wannan hukunci ba zai cutar da kai da wani abu ba amma ka sani wa in hakamta in har kai hukunci tsakankanin su fahkum bainahum bil qist annabi kai hukunci tsakanin su da adalci ashe kenan kaga wannan zai nuna mana musulunci musulunci addini ne na san a zauna lafiya domin adalci ba wai sai tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ba a'a har ma wanda ba musulmi irin ka ba musulunci yana kira da kai masa adalci ba a ce ka zalace shi ba Allah subhanahu ta'ala yana cewa a can wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ashe kenan kun ga da mutane sun fahimci musulunci da musulmai kuma za su yi riko da karantarwa ta islama babu yadda za a yi a samu banna ko batanci a cikin doron duniya dan musulunci ya ce tsakaninka da ma'abucinka dan uwanka musulmi kai masa adalci wanda ba ma musulmin ba kai masa adalci kaga ashe kenan duk mutumin da zai zalunci wani wai da hujjar cewa ba musulmi bane wannan bai fahimci karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umar an Khattab radiyallahu anhu wata rana wani mutum dattijo wanda shekarunsa suka yi nisa kwarai ba yahude ne ba musulmi ba sai ya zo ya takaffa kunna, yana neman mutane a taimake shi a bashi sadaka Umar dan Khattab radiyallahu anhu shine ke jagorancin duniya a wannan lokaci bi ma'ana amirul mu'minin Umar ya kira radiyallahu anhu yace baba daga ina kake menene labarin ka mai ya fito da kai mutumin nan sai kada baki ya ce da Umar radiyallahu an ai mu wannan gwamnati tunda aka kafa ta tunda aka wanzar da ita ba mu san halin da ake ciki ba Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace to yau tsakaninka da ainihin salarinka da ake biyan ka shekara ko watanni nawa dattijon nan wanda ba yahude ne sai ya faɗa Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi umarni a tafi baitu malil muslimin gidan taska ta kuɗi ta musulmai aka ɗauko aka biya wannan dattijo dukkanin ariyar ɗinsa gaba ɗaya bayan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya gama wannan ya zauna ya dinga zudda hawaye yana kuka da shishika aka ce menene ya faru ya amiran mu'minin sai ya buɗe baki yake cewa idan dabba sai tuntube Allah sai ya tambayi Umar dan mai bai gyara mata hanya ba to yaya kake tsammani ga mutumin da yake akwai jini da tsoka da hanta da koda a jikinsa dan adam iri na? a ce ya wayi gari an tauye masa hakkinsa ashe kenan kun ga da wannan zamu fahimci musulunci addini ne na adalci in ga musulmi ya fantare ya shiga wani tafarki daban ya jahilci musuluncin kuma bai fahimci addini ba sannan kuma bai fi tafarki ko karantarwa irin ta musuluncin ba Allah subhanahu wa ta'ala gaba da cewa wa in hakamta fahkum bainahum bil qist in kai hukunci tsakanin ahlul kitabi annabi kai hukunci tsakanin su da adalci inna Allah lallai Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muqsiti yana son mutane masu adalci in kace qasata yaqsitu bi ma'ana yayi zalunci amma idan kace aqsata ka kawo hamza mudari'in sai kace yuqsitu muqsit wato mutum mai adalci kalma ce abin da ke bambanta tsakanin su hamza da kuma cire ta in ka ce kasata bi ma'ana zalama ya yi zalunci amma in ka ce aqsata bi ma'ana ya yi adalci haka misalin wa'ada da au'ada in ka ce wa'ada ya yi alkawari na alkhairi amma da ka kawo hamza ka ce awada bi ma'ana ya yi alkawari na ban tsoro ko kuma na sharri shi yasa mai hikima yake cewa nubitu anna rasulullahi awadani an bani labarin annabi yayi mani talala yayi mani alkawari wanda idan mun gamu abun ba zai mani kyau ba amma wal afu inda rasulillahi ma'mul kaga ashe kenan da wa'ada da au'ada hamza ke bambanta su kamar yadda qasata da aqsata hamza ita ce take bambanta su in ka ce qasata sai ka ce yaqsitu yayi zalunci amma aqsata sai ka ce yuqsitu bi ma'ana yayi adalci inna allaha lalle Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muqsitin yana son mutane waɗanda yake suna da adalci adalci a cikin magana wa idza qultum fadilu walau kana za qurba adalci a cikin ayyuka kai ko da mutum yaya kuke da shi in dai magana ta zo game da abin da ya shafe shi musulunci ya nemi ka masa adalci wannan shine abin da muka rasa shi ne abin da shugabanni ke tukubari suna faɗa a zauna lafiya zama lafiya kuma bai yiwuwa matukar akwai zalunci da kuma raraka da danniya da kuma murdiya a lokacin da ka danna mutum misali ka hana masa haƙƙinsa ka ƙi ba shi abin da ya dace a basa babu abin da za ka yi tsammani daga wannan mutum face bijirewa mun karanto da ku a nan ajiya banu isra'ila akwai wani ɗan kawun wani sarki wanda ya je ya amma saboda babansa mutum ne babba lokacin da aka yi nufin tsaida masa da haddi sai abun sarki ya ce a ba zai yiwu ba saboda shi ke jagoranci shi ne yake tafi da akalar mutane amma abin da zai faru da wani dan talaka ya zo ya yi aika-aika sai sarki ya yi nufin tsaida masa da adalci sai mutanen talakawan gari suka taru suka ce ba zai yiwu ba saboda an kai haka yi adalci ba wancan dan kawunka ne a lokacin da ya yi, da kamata ya tsaida masa da adalci amma kai baka yi ba to yanzu ne kuma kake kokarin kai saboda wani wanda bai da galihu yayi za a tsaya masa da adalci ba zai yiwu ba mu ma ba za mu yadda ba sai dai kamar yadda aka bar an kawun ka shi ma wannan abasa don haka banu isra'ila malamai daga cikin su sai suka tattaru da suka tattaru sai suka tsaya suka ce kai wannan abu yayi yawa ya ishe mu abin zai faru mu zo mai hukunci na bai daya Musauya sauya hukuncin attaura don mutumin da ya zina matukar yana da aure babba ne ko ku a karami ne bai dukiya ne ko ku talaka mu fitar da hukunci gaba ɗaya mu rabu da hukuncin Allah kada mu yi amfani da shi kawai abin da za a yi ya zama da cewa a sanya masa bakin gawayi sannan kuma a hau da shi jaki a yi masa bulala ɗari a dinga kewayawa da shi sai suka mai da wannan hukunci salo bai ɗaya amma kaga adalci irin na islam umar din da muke magana radiyallahu anhu akwai sanda dan wani daga cikin khalifofi umar ya tura shi ya je ya rike ya zama gwamna a wani wuri sai ɗansa sai ya ɗauki sanda sai ya bugi ɗan wani talaka ɗan talakan nan sai ya kai ƙara wurin Umar radiyallahu anhu yake cewa ya khalifa ɗan wani wanda yake gwamnan ka ne a yanki kaza ya ɗauki sanda ya buge ni da wannan sanda Umar radiyallahu anhu yasa aka kira ka yace wane yana karan ka ga abin da yake faɗa yace ka ɗauki sanda ka buge shi da ita wannan ƙara da koke da ya kawo gaskiya ne sai yace eh Umar an Khattab radiyallahu an sai ya ɗauki wannan sanda ya bugi ɗan wannan gwamna nasa sai ya ce da shi mata abbatumun nas wa qali waladatuhum ummahatuhum ahrar yaushe ne kuka mai da mutane bayi bayan iyayensu sun haife su suna ƴaƴaye amma ku yaushe za ku hotar da su ashe kenan kun ga musulunci addini ne na adalci kuma a duk sanda aka bar wannan adalci babu yadda za a zauna lafiya na وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى سيفس كان تدى تنبيا زوا قوانا بنو إسرائيل ما لمن بلاغا سنة كده استفهام الإنكار tambaya ce ta musawa tambaya ce ta kyama wa kaifa ta yaya Yau yuhaqqimunaka suke kawo koke da ƙara na wani hukunci zuwa gare ka wa indahum taura alhali akwai attaura gaba gare su ga sanan sun ganta sun santa fiha a cikin at-tauran nan hukmullah akwai hukunce hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala sun ketare attaura, sun karanci attaura, sun san abin da aka ce game da duk mutumin da ya zina yana da mata da mutumin da ya zina bai da mata at-taura ta riga ta fitar da wannan hukunci billa billah amma saboda son zuciya saboda bi shedani wanda yake yi musu khutba wacce ba ta daidai ba sun tsallake wannan hukunce hukunce da ke cikin addaura. amma kuma sun zo sun kawo maka hukunci suna son kai musu hukunci sabanin abinda Allah subhanahu wataala ya kawo to ba ma yahudawa kadai ba a'a sahabbai kansu ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu yadda za a yi ya bauɗe ya bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ba zai yiwu ba dan wannan ya faru karana wata mata daga cikin banu makhzum wata rana ta yi sata da ta yi sata sai ya zama abin da girma akan wannan kabila aka ce mata ce babba yar dangi sannan kuma kabila ta kabila ce babba wane ne za mu tura wurin annabi alaihi salatu wassalam ya je ya nema mana ceto domin gudun kan a tsaida mata da haddi aka ce ba wanda zai wannan aiki face Usama domin Usama radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira shi lele dan lele saboda mahaifinsa zaidu bin nan bin harisa radiyallahu anhu mutum ne na daman annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tura usama radiyallahu anhu ya shiga ya ce ya rasulallahi ga mutane sun turo ni da wani nema wannan mata babba ce yar dangi kabilar ta kuma babba ce babu wani abu da za a iya yi wanda za a janye wannan haddi wanda ya zo a cikin alkur'ani annabi alaihi salatu wasalam bai ce da shi komai ba sai ya ce to ka tara mani mutane aka tara mutane annabi ya mimbari alaihi salatu wasalam ya ce ma balu aqwamin menene ya samu wasu mutane ya tashabba'una fi haddin min hududillah suna neman ceto a cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah subhanahu wataala bai ya same su wallahi لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فاطمة دياتا da za ta yi sata a kawo ta a ce gashi ta yi shaidu su tabbata ya ce wallahi muhammad alaihi salatu salam ba zai banta ba da muhammadu ya yanke hannayenta A kenan na kunga in dai har annabi alaihi salatu salam ba zai bauɗe ma hukuncin Allah game da abin da ya shafi ƴaƴayensa ba ba zai bauɗe ma hukuncin Allah game da abin da ya shafi sahabbansa ba to shin ku ne yahudawa wanda za ku kawo masa hukunci kuma kuke nema ya fi son zuciyarku ba zai yiwu ba wa kaifa yuhakkimuna wa indahum at-tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik sannan mutanen nan sai su da baya gashi sun zo sun kawo maka kara ga abin da kai musu bayani Allah ya ce cikin Qur'ani kaza a taurar da take gaba gare su Allah a cikin ta ya ce kaza amma duk da haka sai ka samu mutanen nan suna kaucewa suna bada baya wannan shine halin da muke ciki a yau musulmai zan iya tunawa a lokacin da aka yi kokarin kafa ainihin banki na musulunci bankin da bai da ruwa sai ya zamana mu innan musulmai mu ne muka fi kowa gudun bankin har aka wayi gari wanda ke da largest share a cikin wannan bankin ba musulmi ba ne halin da ake ciki a yau domin shi da ya duba sai ce ai hutu ne Allah ya kawo masa domin abin da ke faruwa idan har ka anshi dubu goma banki za ta ɗaura maka wani abu wanda za ka biya to in ka shi miliyan goma ka shi miliyan ɗari sai ka samu lokaci na tafiya ainihin ruwan da ainihin kuɗin zai haifa yana iya zuwa ma ya ruɓanya uwar kuɗin amma da ya duba ya yi lissafi sai ya cewa kai wannan al'amari ni gare ni hutu ne don haka sai ya zo ya sanya kuɗinsa a cikin jaiz bank shi ne da lafiya amma mutanen da aka bude kuma dan su sai zama da su sun kowa gudu mutum zai dauki kudin sai zai sa a wani account wai fixed account za ka sanya misali miliyan goma ba za ka taba kudin ba sai bayan wata shida ko shekara daya za a ba su kudi za ka rayu a cikin riba kai ka ce haram ƴaƴayen da ka haifa sun tashi cikin haram sai ku ta zuba addu'a amma ba ku gani ijaba sakamakon wannan ta'amuli da kuke da riba wannan shine halin da muke ciki a yau ko kuma a'a ya zamana cikin ƴaƴayen nan za ka haifi kangararrun ƴaƴayen da za su buwaye ka saboda baka da abin da zaka ci sai haram baka da abin da zaka sha sai haram baka da abin da zaka sa na tufafi sai haram ka kuma duk sun tashi a haka sai ka haifi ɗa ka koma kana neman hukuma ta zo don Allah ta shiga tsakaninka da shi kaga ashe wannan akwai matsala ta tare da mu kenan to ya zama dole sai mu yi kokari mu gyara Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan mutane ba su zama mu'minai ba ma'ana ba za su yi imani da alqur'ani ba ko ko a'a wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba su zanto masu imani da hukuncin da kai zaka hukunta ba ko ko a'a wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba su zanto mu'minai da abin da ke cikin addaura ba bi ma'ana ba za su yi imani ba kaga idan mutumin da bai yarda da abin da aka saukar masa ba shi bai bi shi ba to kana tunanin irin wannan mutum shine zai bi abin da aka saukar da wani amsa ita ce a to shi za har kullun jama'a mu yi kokari mu tsarkake zukatanmu mu kasance masu neman halali kada mu fada wa haram kamar yadda yahudawa da kuma ma'abuta littafi suka fada masa kaga idan ka duba satin da ya wuce ko sati biyu kakakin majalisa ya fito yana kira ga 'yan ƙasa cewa su fito su yi zanga-zanga mummuna ba dan komai ba saboda cin hanci da kuma rashawa ya yawa a cikin ƙasa to kaga zanga zanga ba za ta magance matsalar ba sai dai a'a ni a matsayina na musulmi in koma cikin karantarwa ta littafi mai yace da ni sannan kuma shi ma wanda ba musulmin ba ya koma cikin karantarwansa na littafi mai ne littafin da yake da shi an mun samu wannan muka yi riko da shi zai yiwu za mu iya samun sauƙi a cikin al'amura amma hayaniya zanga-zanga duk ba za ta magance matsalar ba kaga abin da misira ke ciki a yau misra nan sune ne suka yi bauli suka fito suka yi ihu suka yi hayaniya sai da suka sauke mubarak mubarak ya sauka shekara ɗaya daidai mutanen nan ku ajiya sai kuka sake sauyawa kuka ce wannan shugaban ƙasan ma a yau ba ku yarda da shi ba don ba ku san sa kuma idan ka duba za ka ga akwai hannun turawan yamma saboda Amerika tana ba ainihin misra taimako na 1.5 biliyan duk shekara amma da ya haushi wannan saboda yana dan karsashi yana da aqida sai suka hana wannan tallafin ba su bashi ba sannan ya tafi IMF yana neman biliyan biyar dala bashi suka hana ba su bashi ba to kaga dole abubuwa su tashi bala'i ya yawa cikin ƙasa don haka sai fitintinu suka yawa suka fito suka zanga-zanga bayan sojoji sun ture shi yanzu shi kuma magoya bayansa suna nan a dandalin tare su ma suna bodi kaga an ba Allah bane ya taimake su da rahmarsa ƙasa za ta fada cikin yaƙi na basasa kamar yadda Siriya ke ci a Allah ya mana tsaki inna anzalna at-taurat inna anzalna at-taurat fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله سبحانه وتعالى سيساك جدد ما يهودا ma'ana a tauran da kuke gudu kuna neman a muku hukunci da abin da ke cikin alkur'ani wanda ya saukar da alkur'anin nan shine dai ma'abucin attaura inna anzalna taura lallai mu ne muka saukar da attaura wacce kuke gudunta kuke kyamanta kuke kyaran hukuncin da ke cikin ta to ku sani in ba ku sani ba fiha hudan wa nur a cikin attaura akwai shari'a sannan kuma akwai haske kamar yadda alqur'ani aka ce mana ya hadi bihi allah man ridwanahu subul salam ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سننشأك كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا من سوكر مكو دواني حسكي بينا نيك الله don haka a sauran da kuke gudu kuna son a yi muku hukunci da abin da ke cikin alkur'ani wanda ya saukar da alkur'ani shine ya saukar da attaura sannan attauran nan a cikin ta akwai shari'a sannan akwai wani haske ga dukkanin mutumin da ya riko da ita ku saurara ku ji kamar Allah yana cewa da su haka yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu annabawa waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala suna yin hukunci da attaura malamai sun saba kan ma'anar annabiyo Ko suka ce abin da ake nufi anan shine annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma an kira shi da sifatul jam domin a larabci yana halatta mai magana yayi magana da siga ta jam'i ko da shi kadai yake magana kamar yadda yace anan inna anzalna at-taura mu ne muka saukar da at-taura kaga shine kadai yake magana subhanahu wa ta'ala amma ya kawo magana da sigatul jam inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila inna anzalnahu fi lailatul qadr wannan ana kiranta nunu ta'zim nunun ce ta girmamawa kai ne kare kake magana amma kuma ka jingina magana zuwa gare ka sai wasu malamai suka ce ya hukumu bi hannabiyun annabawa suna hukunci waɗanda suka musulunta abinda ake nufi da annabawa anan shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma an kira shi da shekatul jam saboda girmama matsayinsa alaihi salatu wassalam wasu daga cikin malamai suka ce a'a abin da ake nufi da annabiyun wato annabawa waɗanda suka gabaci annabi Musa su ma suna hukunci da abin da ke cikin attaura saboda hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu annabawa gaba ɗaya addinin mu guda ɗaya ne sai dai shari'ar kowa da tasa bi ma'ana kowane annabi daga cikin mu yakan kira ne zuwa ga kadai ga Allah subhanahu wataala amma kuma shari'a kowane annabi yakan zo da shari'a irin tasa daban kamar yadda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja da iya yiwuwa abin da yake halali ne a wannan zamanin zai iya zama na haramun ne a wancan zamani da iya yiwuwa abin da yake halali ne a zamanin wancan annabin idan wannan annabi ya zo kuma yana iya haramtawa wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum kamar annabi Isa kenan na zo in halatta muku wani abu wanda da can haram ne a kan ku yanzu na zo in ce muku wannan abu ya halatta ashe kenan da wannan sai wasu malamai suka ce in an ce annabiyu ma'ana annabawa waɗanda suka gabaci annabi Musa alaihi salatu salam, wato suna hukunci da attaura Allah zai ce Allah zina aslamu waɗannan da suka musulunta suka miƙa wuya malamai suka ce wannan sifa ce shirifiya ma'ana sifa ce ta daraja domin ba wani annabi da Allah zai aiko wanda ba zai kasance musulmi ba duk annabin da Allah ya aiko zaka samu musulmi ne Allah bai taba aiko wani annabi ba wanda ba musulmi ba ma kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen kaga bai kasance ba yahude ba bai kasance akan addini irin na nasara ba walakin kana hanifan muslima irin wannan kamar yadda yake cewa a can alladina yahmiluna al'arsha yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu kaga waɗanda suke rike da al'arshi suna yin imani dama dukkanin su mu'minai dan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna amma sai jingina musulunci domin daraja ce gare su yahkumu biha annabawa suna hukunci da ita bi ma'ana at-taura allazina aslamu waɗanda suka musulunta suka miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala lillazina halu, ga waɗannan da yake sun bauɗe daga kafirci suka tuba suka koma ainihin zuwa ga tafarki irin na islama ko ko a'a lillazina halu, ga waɗannan da yake su ma yahudawa ne kamar yadda yahudawan suka zo suka nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi musu hukunci da abin da ke cikin alqur'ani da wannan sai malamai suka ce abin da ake nufi da Annabi annabiyuna nan shine annabi saboda sun kawo ala ya yi masu hukunci da abin da ke cikin alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yahkumu biha annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu ga waɗanda yake yahudawa ne warrabbaniyuna da kuma ainihin malamai masana in an ce ribiyun malami masani mai tsoron Allah shine a can Allah subhanahu wa cewa wa ki ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kathirun fama wahnu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakan adon haka rabbaniyun malamai masana masu tsananin sani da kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wal ahbab in an ce ahbab su ne har wa yau malamai daga cikin malaman yahudawa jam'u hab ko kuma jam'u hib da kasra ko kuma da fatha amma imamul farra ɗaya daga cikin malaman hau, rahmatullahi alai ya ce aksara ma sami'tu an zalik alhibru wato mafi yawancin abin da naji na mufradina amma akan ce ne hibru sannan kuma akan ce habru amma shi ce abin da kunne na fi je mani wato akan ce hibru ne da yi wa ainihin ha'un kasra ma'anansa shi ma malaman yahudawa bi ma'ana malaman yahudawa masana kamar yadda annabawa annabi alaihi salatu wassalam ya yi hukunci da ainihin attaura ko ko ya jaddada abin da ke cikin attaura to masana daga cikin yahudawa malamai daga cikin yahudawa su ma suna hukunci da irin wannan hukunci da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi shine na cewa don mutumin da ya zina matukar yana da aure abin da za a yi a jefe shi don mutumin da ya zina matukar bai da aure za a yi masa bulala ɗari irin wannan hukunci hukunci malaman yahudawa su ma suna yin sa bima stofizo min La da abin da aka ba su tsaro na littafin Allah subhanahu wataala domin a dace gabanin annabi alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wataala ya jibinta ma yahudu kariyar attaura ne su da kansu amma sai ya zanto ba mutane ba ne na Allah sai dai 'yan kaɗan daga cikinsu idan wani al'amari ya musu daɗi in wani al'amari ya yi kyau sai su taru gaba ɗaya sai su ce za mu sauya wannan hukunci ba haka ya kamata ya zamo ba za mu gaya wa mabiya ga yadda ya kamata ga yadda ya dace kuma haka ya kamata a yi amma annabi alaihi salatu wasalam kasantuwan babu wani annabi a bayansa Allah sai ya dauki gabaran kare alkurani da kansa sai ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la'afidun lallai mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu ne waɗanda za mu kare wannan alqur'ani duk yadda za a yi kokarin sauya ta duk yadda za a yi kokarin saka wani abu a cikin sa ba zai shaku ba mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu ne za mu kare shi don haka sai Allah ya ce bai ma tuhfizu min kitabillah da abinda aka ba su tsaro na littafin Allah subhanahu ta'ala wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida ne akan littafin Allah da cewa eh abinda ke cikin sa gaskiya ne kamar yadda ya tabbata a cikin dalilin saukan wannan aya abdullahi ibn suriya kamar yadda muka karanto a jiya a lokacin da suka yi kwamba suka zo wurin annabi alaihi salatu wasalam suna nema ya tsage ya musu bayanin hukuncin mutumin da ya zina alhali yana da mata annabi sai ya ce to ku karanto mani a taura a cikin ku me za a samu a cikin taura sai wani saurayi daga ciki wanda yake karanto a taurin sai ya sanya dan yatsansa sai ya kare wurin ayar da take bayanin cewa mutumin da ya zina matukar yana da aure to abin da za a jefe shi sai ya sanya hannunsa sai ya danna wannan wuri sai ya karanto sama ya karanto kasa amma tsakiyar sai ya tare abdullahi ibn salam radiyallahu anhu sai ce ya rasulullahi umurci wannan matashi ya ɗauke hannunsa sai ya ɗauke yana ɗaukewa sai gashi aya ta tabbata cewa eh lallai a cikin attauran ma ba ma qur'anin ba don mutumin da ya zane yana da mata za a je mai shi abdullahi ibn suriya sai ya kalli annabi alaihi salatu wasalam sai yake cewa ya rasulullahi ai sun san abinda kake faɗa gaskiya ne kuma sun san kai annabi ne amma kuma suna maka hasada ne to shine malamai suke bayani anan wa kanu alaihi shuhada sun kasance masu shaida ne akan littafin Allah da cewa abin da ke cikinsa gaskiya ne babu sauyi a cikin sa fala takshawun nasa kar ku ji tsoron mutane wa shauni ni ne za ku ji tsoro inji Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa irin waɗannan sun yi bayani اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance ku mutane mu'minai ashe da wannan zamu fahimci mutumin da yake akan gaskiya kamar yadda zamu karanto a gaba bai dace ya tsoraci wani mutum ba ko wane ne shi saboda duk sanda kasan ya tsoran wani abu wanda ba Allah ba to abin da bai kai ya kawo ba kuma sai ya baka tsoro amma idan ka riƙi Allah shine kake tsoro to ma abuta kwarjini kuma sai su koma kai suke tsoro shine abin da ban gane ba duk sanda kai riko da wani abu yake firgita ka yake ta mauta ka yana baka tsoro to wanda ba kowan komai ba shi kuma sai ya razana ka amma a lokacin da kai riko da Allah subhanahu wa ta'ala kadagam sai ya zamana kuma masu farjinin kuma kai ne suke tsoro Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, Umar an Khattabi radiyallahu anhuma ya tura ta shugabanci a kasar Iraki Iraki taken da ake musu ana cewa ahlus shiqaqi wan nifaq mutane ne mutane ma'abota munafinci da kuma ainihin bijirewa shugaba amma tun da abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya tafi ba su taba masa bori ba ba su taba bijire masa ba Umar sai ya kira sa radiyallahu anhu sai ya ce ya kai ibna ummi am wai menene kai wa mutanen nan suke bin ka saura kafa ka saurara ka ji amsa da ya basa bai ce na yi kulumboto ba bai ce a'a karfi na bi bai ce a amiral mu'minin na bi Allah subhanahu wa ta'ala ni ma sai Allah ya huwace mani su shine suke bi na ashe kenan ga duk sanda ka bi Allah kai ma sai za a bi ka amma duk sanda ka bauɗe ka bijire to kuma sai ka fuskanci bijirewa daga cikin nakasa da kai shi yasa duk abin da zaka yi kai don Allah kuma ya zanto daga cikin addu'ar da kake duk abin da ba aikin Allah bane kada Allah ya baka ikon shiga cikin sa ya kamata musulmi ya dinga wannan addu'a duk abin da ba na Allah bane ba don Allah za a yi shi ba a matsayinka na musulmi ka nemi Allah ya yi maka shamaki da wannan aikin ko da ko me za ka samu a cikinsa domin kana iya shiga kana iya samun yadda amma kuma ya zanto Allah subhanahu wata'ala ya yi fishi da kai amma kuma ka samu yadda mutane shi yasa rabi'atul adawiyya sautari sana cewa falaitaka tahlu wal hayatu mariratu وليتك ترضى والانام خضاب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يا الله انك كيدني كان شايك انا ني با زيد امني بتدولن دنيا قوه ما يبودي من كده يدني دما يدن وكك نيما والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa su ne kaɗai ya cancanci yawa jaba a nemi yardansu in mutane sun kasance muminai fala takshawhum fala takshawun nasa kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kar ku sai da ayoyi na da dan kuɗi kaɗan ko ko a'a kada ku sauya ayoyi na da wasu yan kuɗi kaɗan wannan kuma shine halin da muke ciki a yau mutane saboda son duniya mutane saboda kin Allah mutane saboda fafutukan yadda za a yi mutum ga gaskiya ya kanta amma kuma sai da baibaye hannun riga ya faɗi abinda da ba shine ba ko dai ya faɗa abin da zai dana dawa wani ko ko a'a ya sauya abin da ga haƙiƙaninsa ba shine Allah yake nufi ba wannan ita ce musibar da malamai suke ciki a cikin ta yau shi yasa Allah subhanahu wataala ya gargade mu irin waɗannan abubuwa da yawa ya tabbata a cikin hadisi za a zo da wani mutoran alkiyama wanda ‘ya'yan hanjinsa gaba ɗaya za su zazzago ta duburansa zai dinga kewayawa yana suntiri kamar yadda jaki yake yi idan zai ja ruwa a rijiya sai mutane su taru sai malaka ya kula menene ya same ka ya kai wani alam taku ta'muruna shin ba kai ne kake sawa ka ce mu yi kaza ba alam kuta hana shin ba kai ne kake cewa mu bar kaza ba zai ce eh duk wannan magana da kuke faɗa gaskiya ne amma illa guda ɗaya ni na kasance ina umurtan ku da kaza amma ba na aikatawa kuma na kasance ina hana ku da aikata kaza kuma amma ni ne nake aikatawa wannan ita ce musibar da ake ciki sai kaɗan daga cikin wanda Allah ya tsare kuɗi sai su canza mutane ga gaskiya amma sai a bar faɗin Allah innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun in dai ya zama na cewa wani bai da wutar ka bai da aljannan ka duk dai karkari karkari ya ce ainihin abin da zai a kashe ka in ya kashe ka shi ya rayu a duniya ba shi kenan ba amma sai kaga an sauya nan an sauya can an bar nan an bar can a don haka mu wasu daga cikin mu malamai mun taimaka wurin batancin da ke faruwa a cikin ƙasar nan a yau ba dan komai ba saboda kin Allah malami kan aje malintansa kawai shi dai abin da zai samu a aljihunsa ya sa in dai ya samu abin da zai ci shi kenan sai ya gyara abin da zai gaya mutane daban sannan abin da zai je wa waɗancan mutanen kuma daban wannan musiba ce a matsayin ka na musulmi babu wanda ya kamata ka ji tsoron sai Allah subhanahu wa ta'ala fala takshaw nas wa khshaw wa la tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku sauya da ayoyi na da wasu yan kudi kadan saboda abin da za ku samu wa man lam yahkum bima anzala Allah don mutumin da bai hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai an samu daga Huzaifa ibn al-Yaman an samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhum sun ce waɗannan ayoyi sun sauka ne akan ahlul kitab bi ma'ana yahudu da nasara sai kuma Hassan al-Basri radiyallahu anhu yake cewa ayoyin sun sauka ne akan su amma kuma mu ma wajiba ce akan mu a yau mai hukunci da shari'ar Allah subhanahu wataala dan duk mutumin da ya hukunci da abin da Allah ya saukar to wannan kafiri kenan daga nan mu samu ka'ida ta usuli da take cewa zikru shay'i bil ikhtisas la yunafi ma'ada idan Allah subhanahu ya killace wani abu da ambato ba zai hana abin da ba shi bane ya shigo cikinsa ba ahlul kitabi akan su ayat ta sauka saboda sun canza hukuncin Allah subhanahu wataala sun kasance idan wani mutum daga cikin banu nadir ya kashe wani mutum daga cikin banu quraiza yakan anshi diya cikakka amma idan wani mutum daga cikin banu quraiza ya kashe wani mutum daga cikin banu nadir sai a bashi rabin diyya wannan sauyawa ne da hukuncin Allah subhanahu wataala ko ko a'a sun sauya hukuncin Allah ta yadda yake ga abin da attaura ta kawo akan duk mutumin da ya zina yana da aure a jefe shi amma sun suka ce to wannan al'amarin ya mana yawa domin mai daraja da kamala in ya yi, ba mu iya da masa da hukunci to me za mu yi mu zo mu canza hukuncin mu mai da shi bai daya sai aya ta sauka don mutumin da bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba wannan kafiri ne an samu daga asa radiyallahu anhu yana cewa kufrun duna kufrin wa fiskun duna fiskin wa zulmun duna zulm wato ba ainihin akwai kafirci ne na kasa da kafirci sannan fasikanci na kasa da fasikanci sannan zalunci ne na kasa da zalunci wasu malamai kuma suka ce abinda ake nufi ana duk mutumin da bai hukunci da ainihin abin da Allah ya saukar ba saboda yana kin wannan hukunci wannan qata'an kafiri muna fahimta ga hukuncin kazansa, kazansa ka san yadda yake amma saboda kin hukuncin kai baka yarda da shi ba sai ka kika yi hukunci da wannan to malamai suka ce wannan kafiri amma suka ce idan ya zama da cewa ga hukuncin amma ka rasa yadda za ka yi to wannan shine ake kiran shi kufrun duna kufrin wato kafirci ne wanda bai kai kafirci ba kamar yadda aka samo daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yana cewa laisa bil kufri alladhi tadhhabuna ilayhi ba wai kafircin da ku kuke tafiya zuwa gare shi ba a wata riwaya kuma ba wai kafirci bane irin na wanda ya kafirce da Allah da mala'iku da annabawa da littattafai ba a'a inna ma abin da ake nufi da shi anan wato kafirci ne na musu ko kuma na kiyama umuman dai aya abinda malamai ke mana bayani ta sauka ne akan ahlul kitab ma'ana yahudawa da kiristoci saboda sun caccanza hukuncin Allah amma ba zai hana kuma ni da kai a yanzu ba mu shiga cikin wannan hukunci ba domin duk mutum ya san hukuncin Allah ya yarda da shi amma ya ki wanzar da shi to ana ce masa tsoron kada ya fada cikin irin wannan al'amari in ka kuma duba a yau ka ne daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala ya kiyarta sai wanda Allah ya so da rahama shine ya fita daga cikin wannan hukuncin akwai wanda shi kafa amma baya so a maganar musuluncin kafa amma baya so a yi maganar Allah saboda shi a tunaninsa idan aka sako maganar Allah al'amarin da zai baci wannan fata ce babba muna fata kuma Allah ya mana kari da wannan to za mu kwana anan da an mana isharar cewa lokaci yayi idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ararrai gobe Allah ya zamu tashi akan aya ta 45 insha Allah za mu bude fili na tambayoyi kamar yadda muka yi bayani insha Allah na insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malamin hukuncin wanda bayan ya to ya tabbata a cikin sahih Aisha radiyallahu anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan wayi gari da janaba na wasu daga cikin matayensa da ya je masu radiyallahu anhu amma wannan baya taba azuminsa sai yayi wanka ya tsaftace jikinsa sannan kuma ya ci gaba da azuminsa kenan da wannan zamu fahimci idan mutum mai azumi yayi mafarki da rana to azuminsa na nan babu abin da ya shafi azuminsa kawai abin da zai yi ya fitar da wannan kazanta daga cikin jikinsa sannan ya ci gaba da azuminsa wallahu a yana kuma sai ya zai yi to ya tabbata a cikin sahih hadisi ko kuma sunan amma sahihi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah yuhibbu an tu'adda rukhasu kama yuhibbu an tu'adda azaim Allah subhanahu wa ta'ala yana so a yi amfani da saukin da ya sauwaka kamar yadda yake so a yi amfani da kuma inda ya zafafa kenan da wannan za mu fahimci idan mutum yana iya yin azumi a cikin tafiya wannan babu laifi domin akwai wani mutum mai suna hamza bin am radiyallahu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma hamza bin salama yace ya rasulullah inni rajulun kasiru sawm ni mutum ne mai yawan azumi kuma nakan inci kaina a cikin tafiya a faso shin ina iya yin azumin annabi ce in sheta idan ka so domin ko qur'ani ma ya baka zabi amma sai ce wa anta sumu khairul lakum in hadda za ku yi azumin shine yafi muku alkhairi don haka babu laifi matukar kana iyawa ka ci gaba da azumin ka wallahu a'lam wanda ya farka da niyyar azumi a da wata sai kuma ya sa ya ga an cewa an ga wata me ya kusa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la siyama liman lam yubayyit al-lailata bin niyyah aw mimma babu azumi ga mutumin da ya kwanta bai ainihin kwana da niyyarsa ba bi ma'ana akwai bambanci tsakanin azumin nafila da kuma farilla farilla babu ta kafar da za a ce ka tashi kawai ka ga ana azumi kai maka ci gaba za ka kame bakinka amma ba ka da azumin wannan rana amma saɓanin nafila ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha annabi alaihi salatu wassalam yakan shigo ya tambaye mu ya ce shin kun ajiye wani abu na abinci idan muka ce da shi babu sai ya ce to idan fa inni sa'im kenan ni zan ci gaba da azumi kenan idan azumi ne na lafiya kana iya ɗaura niyya har sha biyu rana ma'ana idan ka nemi abin da zaka ci ka nema ka rasa sai ka sha biyu ta riga ta yi to kana iya ɗaura niyya ka ci gaba da azumi in fila ne amma farilla babu kafa dole ka tashi kai kudirin niyya sannan ka kulla ta kafin fitowar alfijiri amma in har alfijiri ya fito baka kulla niyya ba to sai ka yi haƙuri ka kame bakinka baka da azumi bayan an kammala kuma karam Allahu a'lam tambaya na kashi a shi ne yace assalamu alaikum ma ne yake neman aikin soja shin ya halatta ya aje azumi saboda screening to in da shiga screening zai iya aje azumin sa to idan kan tafiya ne misali zai yi tafiya wannan babu laifi saboda tafiyan da zai yi daga wani wuri zuwa wani wuri wannan babu laifi yana iya ajiye azumi amma kawai saboda dai zaka nemi aiki ka aje azumi to wannan ba ni da nassin da zan iya halatta maka aje azumi akan wannan amma in tafiya ce daga wata jiha zuwa wata jiha ko daga wani wuri zuwa wani wuri in dai ya ansa sunan tafiya na shari'a to wannan musulunci ne ya halatta maka ka ajiye azumi amma kawai saboda za ka nemi sana'a ko kuma aiki misali kace bari in aje azumi to ba ni da nafsi wanda zan iya baka goyon baya na cewa ka aje azumi kenan sai ka dauki azumin ka bai kuma dace ka aje ba wallahu a'lam sai cikin masallaci insha Allah za mu bude tambayoyi guda uku dama da tsakiya da kuma hagu insha Allah idan akwai Na. Na. na'am na'am kuma sai da yaran shin kare za ta yi akwai maganganu guda uku wurin malamai ga mace mai shayarwa da kuma mai ainihin ciki shin za ta shayar ne koko za ta rama ne koko za ta ciya wasu daga cikin malamai suka ce za ta rama ta ciya wasu suka ce a'a ciyarwa ne kawai za ta yi wasu suka ce a'a ramuwa za ta yi amma abin da ni nake a kansa na tafi matafiya irin ta shekul islam bin taymiya rahmatullahi alai wato ainihin ciyarwa ne za ta yi ba ramawa ba Allahu a'lam na na ji nan kamar da wani zai tambaya to na maganar soja ya riga kama baki kuma sai abinci eh ya yi laifi sai ya yi ta istighfari sannan kuma zai rama a baya ba ka fara zai ba na'am tambaya ta karshe alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am eh to idan azumi ya zama na cewa akwai ka'ida da malamai suka ajiye? idan azumi ya riski wani azumi to ana ciyar da na baya ne sannan a yi wannan ma'ana mutum ne ana bin sa azumin bara sai ga na bana ya zo to wancan ciyarwa zai yi sannan sai ya ji da wannan ya ci gaba sannan abin da ya shafi lalura ta cuta malamai sun ce duk cutar da ake tsammanin ba za a warke ba a cikinta to ciyarwa za a dinga yi amma cutar da ake tsammanin waraka a cikinta to ramuwa za a yi to sai a duba a gani in cuta ce wacce ba za a warke ba to shi kenan sai a ciyar amma kuma in cuta ce wacce za a warke to abin da za a yi kawai sai a yi azumi haram wallahu a'lam to za mu baiwa ainihin mala abokan sai da game da addu'a da min mala hasan bayan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu